Masu sauraro Allah libo sashin Hausa ne na murya Amurka da ke zuwa muku kai tsaye daga nan Washington a gundumar Columbia akan mitoci 16, 22 da kuma 25. a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwani duk a jamhuriyar ta Nijar. Baya ga haka a kodiyoshi muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 30 ga watan Disamba shekara ta 2016. Mahmud Lalo ne tare da Baba Yakubu makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci yanzu karfe 10 na safe ne a nan Washington DC ga kanin labaran duniya. shugaban rasha vladimir putin ya faɗi a birnin moscow cewa ba zai koli jami'an diplomasiya amurka ba akalla mutane shida ne aka kashe su wasu bakwai kuma suka samu rauni a lokacin da 'yan tawaye suka kai hari a somalia. da alaman shirin tsagaita wuta na fadin kasa na samun gagarumin nasara a yau juma'a a wurare da dama a siriya To a Najeriya masana na ci gaba da tsokaci dangane da cece kuce da ke faruwa tsakanin dakarun Najeriya da mayakan Boko Haram kan ikirarin su daga dajin Sambisa. Ai sai an samu shugabanninsu sun zo an zauna da su a yi sulhu kuma su ɗauka ma 'yan Najeriya alƙawarin cewa ba za su ƙara da kayan baya ba. a can jamhuriyar nijar kuwa wasu matasa aka koya wa dabarun haɗa tallace-tallace a kafofin yada labarai ko menene maksudin wannan horo matasa ne basu da aiki cikin su da yawa wannan horon da muke basu zai basu hanya su ma yau su ɗauki nauyin kansu muna kuma tafi da shirin duniya amurka amma fa duka sai kun sha labaran duniya assalamu alaikum jama'a shugaban rasha vladimir putin ya faɗa ji a birnin moscow cewa ba zai kori jami'an diplomasiyyar amurka ba a matsayin martanin takunkumi da shugaba barack obama ya kaka ba a jiya alhamis saboda zargin cewa jama'a rikin asirin rasha sun yi katsalan da babban zaben amurka da aka yi a watan nuwamba ba za haddasa matsala ba ga jami'an diplomasiyyar amurka ba za mu kori kowa ba a cewar putin a wani bayani da ya faɗa a kremlin ta fitar gabanin nan kafar labarai ta rasha ta wato interfax kenan ta rawaito cewa minista harkokin wajen rasha sergei lavrov na cewa ya ba da shawarar cewa shugaba putin ya kori jami'an diplomasiyyar amurka 35 ya kuma hana iyalansu na wato diplomasiyan na amurka su yi amfani da gidajen hutu na ofishin jakadanci da ke yammacin birnin moscow da kuma wani gidan ajiya da ke arewacin birnin a jiya alhamis obama ya mai da martani a kan rasha da wasu jerin matakan na takunkumi ta wajen kakaba takunkumi a kan wasu cibiyoyin likin asiri guda biyu ya sanar da koren jami'an diplomasiya 35 ya kuma rufe wasu gine-ginen diplomasiyan rasha guda biyu a nan amurka nan da nan rasha ta yi allah wadai da takunkumin da cewa ba a yi shi bisa ka'ida ba sa'annan ita kuma ta yi barazanar da martani akalla mutane shida ne aka kashe wasu kuma guda bakwai suka jikata a lokacin da 'yan bindiga suka kai hari a garin afgoye da ke kudu maso yammacin birnin kasar wato babban birnin kasar somalia mogadishu kenan a daren jiya alhamis mazauna yankin sun ce sun ga 'yan bindigan da makamai masu tarin yawa suna wato daukar dabaru kafin suka hararwa wato ainihin shinge da jami'an gwamnati suka kafa suka ce 'yan bindigan da sun kai mutane 100 sun tsaya wurare daban-daban kuma suka umarci 'yan garin su kowa ya tashi ya shiga gidajensa sannan suka mamaye shinge da jami'an tsaro na gwamnati suka kafa in ji wani mazauni da ake kiran shi wato muhammad haire ya ce 'yan tawayin sun yi amfani da manyan bindigogi ƙirar rpg da wasu muggan bindigogi kuma suna ihu suna cewa allahu akbar wato allah mai girma kuma suka yi sun kai wa ainihin rundunar gwamnatin yaƙi ne eh, wato hari ne na bazata in ji wani mazaunin yankin da ake kiran shi wato nur yusuf kabale ana sauran waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da alaman shirin tsagai ta wuta na fadin kasar wato kasar siriya na samun gagarumin nasara a yau juma'a a wurare daban-daban amma wata gama da aka yi kusa da damascus da kuma hare-haren jiragen sama da gwamnatin siriya ke kaiwa suke yake kaiwa 'yan tawaye a arewacin gundumar hama na nuna yadda shirin zaman lafiyan ke zama wato abu mai wuya ƙungiyar rajin kare haƙƙin bal'adama ta siriya da ke zaune a birtaniya ta observatory ta ce jiragen yakin gwamnatin siriya ta kai hare-hare na sama akalla goma sha shida a kan 'yan tawaye arewacin gundumar hama a yau juma'a shugaban observatory da ake kira rami abdulrahim ya ce ba su gano wanda ya fara takala ba ya ce a faɗar ma'aikatar dilancin labaran faransa aron gaman ta barke kuma tana nan tana ci gaba da gudana jirage masu saukan ungulu suna ruwan bama-bamai a yankin da 'yan adawa na jam'iyyar wato fete al-sham kuma da ma'aikatar wadda ma'aikatar labaran faransan ta ce wannan rashin biyayya ne ga yarjejeniyar tsagai tsagaitauda wato sai dai ita kuma ta ce wato ba a tabbatar da bangaren da ya fara kai hari ba ƙungiyar fate al-sham da aka santa da suna al-nusra da wato a da tana tare ne da kungiyar alkaida wanda gwamnatin syria ta ce za ta fidda ita daga turkiya bisa wata yarjejeniyar fahimtar juna da rasha tattalin arzikin kasan philippines ya samu babban haɓaka fiye da duk wata ƙasar da ke kudu maso gabashin asiya a cikin wannan shekara sakamakon hulɗar diplomasiya da china da kuma japan da ƙaruwa kashe kuɗaɗe da suke yi a fannin gine-gine darajar kayan da ake samarwa da ayyuka a philippines ya ƙaru da kashi shida da digo bakwai cikin ɗari a shekarar 2016 Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara rahoton da namu ne daga Najeriya inda masana ke ci gaba da tsokaci dangane da cece kuce da ake tsakanin dakarun Najeriya da mayakan Boko Haram kan ikirarin su daga dajin Sambisa. Sai dai yayin da hakan ke faruwa batun da ke mafi yawan zukatan jama'ar Najeriya shine ina makomar wannan yaki yanzu haka. Tambayar da wakilin sashen Hausa na murya Amurka Hassan Maina Kane yayi wa Kanar Aminu Isa Kwantagore mai ritaya kenan wato tsohon gwamnan jihar Kano a wannan rahoto da za ku ji. A'a ba za mu ce yaƙi ya ƙare ba. Za mu dai cewa kila yaƙin halbe-halbe a cikin jihar Borno, Yobe da Adamawa muna fata ya zo ƙarshe. Amma yaƙi da Boko Haram yana na har yanzu. Me yasa nake haka? Ai sai an samu shugabannin su sun zo an zauna da su a yi sulhu kuma su ɗauka ma 'yan Najeriya alƙawarin cewa ba za su ƙara tada kayan baya ba da zama da lafiya na 'yan Najeriya. A lokacin za mu ce yaƙi ya kare. Kana ga menene makomar Sandisa? A ai eh, yanzu latin da dai dama ɗin ai sukan dawo ne saboda suna da wajen da za su je su haɗu su kuma kai wani farmaka suke yanzu ba za su iya wannan ba kuma ni na san sojojinmu na Najeriya kwararru ne. Tsohon babban hafsa a rundunar sojan Najeriya manjo General Yakubu Usman mai ritaya ya ce karɓo dajin Sambisa ba tare da kashe ko kamo Abubakar Shekau ba tamkar sara maciji ne ba a kashe kai ba. Kaga shi shugaban su da yanzu ba san inda yake ba saboda haka wato kaman an kashe maciji ne amma ba sare kai ba saboda haka an kore su daga Sambisa eh amma mai yiwuwa ne sun warwatse ba san inda suka shiga ba kan su su sake haɗa kansu su zo su zama kuma wani abun da zai kawo matsala a ƙasa. To yanzu me ya kamata aiki nan domin a gujewa kaɗan? Dole shugabannin tsaro su buɗe idon su sannan kuma su bi su duk inda suka shiga. Sana duban yadda ina suke ina suka tafi sannan a bi shugabannin nan nasu ɗaya da ɗaya ana kama su. Dajin Sandisa dai ya kurkuɗa jihohi da dama a ciki da wajen Najeriya. A saboda haka a cewar tsohon Hafsa a hukumar leƙen asirin sojan Najeriya, Aliko Ir Rashid Harun, akwai buƙatar mahukunta su lura su sa ido don ko baya ga sandisa akwai wasu dazuzzukan da ka iya zama barazanar tsaro. Akwai dazuzzukan da za ke kawo barazana eh, security a Najeriya. In ka duba akwai dajin Alagarno, kuma cikin shi sandisa ɗin ma akwai wuri da ake faɗa Gafa Forest. Kaga ba zan da ka fita tafi Libya, za ka zuwa harka tafi Central African Republic, za ka fita ka je Cameroon, za ka fita ka je Chadi, kuma ka zagaya kuma ka dawo Niger. In ka duba ai dajin sandisa ya yi covering almost state bakwai ne a Najeriya nan. Ya yi kwabarin Bauchi inda ake kira Yankari Game Reserve, ya yi kwabarin Gombe, wato tsakanin Gombe da Biri kenan wajen su ga su Daka, Akwai wani jeji daga nan idan ka shiga wannan jejin da ka fita har jejin da ake kira na Falgore wato a Kano kenan. Kuma bayan nan idan ka zo Ganjuwa a Bauchi State akwai wasu kurmin jeji da mutane ma da su shiga su yi shekaru ba san cewa su waye suke wurin ba. Idan ka dawo wajen su Yobe, akwai wajen su Bularafa, akwai wajen su su bulabulin da wajen su dumbulwa daga dumbo za ka fito ka fito ka taho wajen su ganda daga nan kuma za ka tsallaka hanya ka tafi wajen su jiri daga jiri ka tsallaka ka shiga wajen su wawa wani kangin jeji ne wanda nan ma ana ganin ma ya fi duhu a wannan wuri. To sai dai kuma Kakakin sojan Najeriya ga Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka na mai cewa. Wannan abubuwa ba haka nan suke ba. Dajin Bulafin tun bara aka karɓo shi kuma yanzu haka akwai sojoji idan ma haka ake ce ma wurin virtual headquarters na Boko Haram tun aka karɓo shi. Hassan mai na kai na, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ta wannan rahoto wani ɗanɗano ne daga cikin rahoto na musamman da za ku ji ranar Lahadi a shirinmu na safe da karfe shida idan Allah ya kai mu. To a can jihar Plateau kuwa a Najeriya har ila yau majalisar dokokin jiha ce ta ƙara wa'adin kantomomin kananan hukumomi har zuwa watanni shida da nufin samun daidaita wasu dokoki da za su ba da damar gudanar da zabukan ƙananan hukumomin kamar yadda majalisar ta faɗa. Daga birnin na Jos ga rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana. Majalisar Dokokin Jihar Filato ta ƙara watanni shida wa kujerar shugabannin riko na ƙananan hukumomin jihar don gudanar da garan bawul wa dokokin zaben ƙananan hukumomi a jihar. Mataimakin kakakin Majalisar Dokokin Jihar Filato Yusuf Adamu Gagdi ya ce sun gano kurakurai da dama a kundin dokar da ta ba da damar gudanar da zaben ƙananan hukumomi da gwamnatin da ta shuɗe ta aiwatar. Hakki ne a dokar Najeriya mu majalisar jiha mu muke da hurumin yin dokoki ma kananan hukumomi so mu da muka zo a wannan majalisa mun samu dokoki guda biyu ne da ake aiki da shi doka na karamar hukuma na alif dubu biyu da uku da kuma na alif dubu biyu da bakwai to sai muka ce bari mu haɗa dokokin nan biyu mu mai da su ɗaya mu kuma masu kwaskwarima domin a samu dokan kananan hukumomi ɗaya doka na biyu shine na hukuman zaɓe wanda gwamna ya tura mana za mu mata kwaskwarima domin mu ga an yi doka a hukuman zaɓe wadda ita hukuman zaɓe ba ta da 'yancin yin zaɓen da jama'a ba za su amince da shi ba muna son mu yi dokan da gwamna bai da hurumin fita ya ce an rusa zaɓe abinda mutane suka zaɓa shine za a fito a gaya musu to idan wa'annan dokoki biyu na gaban mu a majalisa dole ne mu nema lokaci kamar daga yanzu zuwa wata shida wata uku na farko mu tabbatar da mun gama kwaskwarima wa dokokin nan guda biyu in mun yi haka cikin watanni uku na farko watanni uku na baya zai ba da dama wa ita hukumar zaɓe duk shirye-shiryen da za ta yi ta yi don ta ba da notice na zaɓe wa mutane doka ne wadda za ta ƙare yancin mutane ba yancin gwamnati ba mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar plateau kenan yusuf adamu gagdi to sai dai jama'ar jihar da dama sun nuna rashin gamsuwarsu da dalilan da majalisar dokokin ta bayar madam jummai madaki wata 'yar siyasa ce a jihar ta plateau ya ban ji daɗin wannan ba an kara lokaci ne na ɓata lokaci domin ya mai da mu baya domin ana ce in aka yi ba za a ci zabe ba dan yana ce in aka yi ni zan ci zabe to cikin wannan ribribin shine kuma kai wannan extension din to da rabon bayan wata shida za a sake wani wata shida ai gwamnatin local government tana karkashin house of assembly sai abin da suka ga dama in yau suka ce ma shekara za su yi gyara shi dokokin ya zama musu haka ki je local government din ki gani ni ma zan ce ma gizo gizo ya rufe wasu offices din domin ba ayyuka sai dai a kawo a basu nasu su biya salaries shikenan shekara mai zuwa kuma ina kan Najeriya ana shirin zabe wa zai zuna wani local government elections shi ko Alhaji Jamilu Baba wani kusa ne a jami'ar APC a jihar Plateau ina jin hankali da shi gwamnan jihar Plateau ya tsaya tsayin daka ya ga an tabbatar an yi wannan zaben sabila da kin yin zaɓe a ƙananan hukumomi illa ne a demokradiyya to ina mai bashi shawara ya tabbatar cewa ya gudanar da wannan zaben a kananan hukumomi na jihar plateau kamar yadda ya alkawari cewa zai gudanar da zaɓe a kananan hukumomin jihar plateau guda goma sha bakwai. To sai dai mataimakin shugaban majalisar dokokin na jihar Filato Yusuf Adamu Gagdi ya tabbatar min da cewa za su tabbatar an gudanar da zaben a kananan hukumomin jihar. Allah ya da mu a majalisa za mu tabbatar da bayan wata shida nan hukumar zaɓe ta gudanar da zaben kananan hukumomi a jihar Filato. Mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Filato kenan Yusuf Adamu Gagdi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. To gaba kaɗan za ku ji wasu daga cikin muhimman batutuwa da suka faru a lokacin mulkin shugaba Barack Obama da ke shirin kammala wa'adinsa a watan gobe a shirinmu na duniyar Amurka. amma kafin nan bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda wata ƙungiya ta horar da matasa a birnin mai da nufin koya musu hanyoyin shirya tallace-tallace a kafafen yada labarai. Ga ƙarin bayani daga wakilinmu na Yamai Sule Mumuni Barma. Aika sako a yau zuwa ga al'umma ta hanyar takaitaccen wasan kwaikwayo ita ce hanyar da akasarin masu sana'ar tallace-tallace ke amfani da ita don jan hankalin jama'a a kafafen rediyoyi da talabijin. Dalili kenan da ƙungiyar Sahara ta shirya wannan taron horo ga matasa kimanin 35 waɗanda suka rungumi harkar fina-finai da wasan kwaikwayo ta yadda za su inganta wannan sana'a tasu kamar yadda shugaban wannan kungiya ta sahara muhammad alkabir ya bayyana kamar yanzu kuka dauka a nijar tallace-tallace da ake a television sai a yi talla wadda za ta yi minti biyu minti uku minti hudu minti biyar a kan ku ka'ida ita talla bai kamata ba ta wuce sai gwanda hamsin da tara wani lokaci second 29 ne to wannan abubuwan duka kuskure ne saboda masu yin tallan ba su yi wata ran karatun wannan ba sai muka ce to mu za mu je mu ɗauki ɗalibai dalibai eh, eh, waɗanda su wannan karatun suke amma al makaranta ba a koya musu wannan horon na hannu da zai sa su iya to domin shine muka buɗe wannan horon muka kawo su eh, mu koya musu kuma abu na biyu muhimmancin shi shine matasa ne ba su da aiki cikin su da yawa wannan horon da muke ba su zai ba su hanya su ma yau su ɗauki nauyin kansu to a cikin wannan za a samu manyan waɗanda za su gina kamfani a nan zuwa gaba da zai iya kawo wannan canje-canjen. Sabon shiga a sana'ar tsara tallace-tallace da suka yi sa'ar samun wannan horo sun hada da malama Fatsuma Farezo wadda aka fi sani da suna Elise wata ɗalibar da ke kammala karatu a fannin sadarwa. Ina wasan realizatrice kwa. Yau da sahara mun hau bisteren mun yi an mutane da yawa mun gani babbancin da da da yanzu mun ɗauki abu da yawa gaskiya wanda da ba mu sashi cikin kanmu ba kuma muke azawancin wanda muke e, lalle shi ne hakanan sai yanzu muka gani ashe akwai ƙari da ya kamata mu ƙara ciki kuma mutane suna cewa yarinyar da za a gane ta da kamera nan ga a gane ta cikin bangaren fim dai sai wadda ta yi ƙarhin uwayenta kwa a lurke ba haka nan ne ba shi wanga abu da ake gani shi ma aiki ne kamar kowane irin aiki bisa la'akari da yadda ci gaban kimiyya ke zuwa da sabbin hikimomi kusan a kowace rana a fannin daukar hoto ya sa ka daɗe sha'aibu amsa gayyatar kungiyar sahara nishar domin koyan dabarun da za su ba damar inganta aikinsa. Na yi shekara goma sha biyar ina ɗaukar kamera, ina yin wani filmaji na aure na suna na abin Amma yanzu da wannan abun da suka samin cikin kai za ni iya wata rana sai in nemi ya zan iya yi in yi realizan film na kaina wani sports publicitar. shi ma jagoran kamfanin fina-finai da waƙoƙin tallace-tallace musabaha production mamman sahabi ya bayyana kara samun dubarun tsara fina-finan isar da saƙonni wannan ƙungiya ta sahara sun yi abin da yau da a ce gwamnatin ƙasar nan tana ƙoƙarin ganin cewa ta hudda matasa daga kankin da suke ciki yau fannin ne sahara ta ɗauka na ganin cewa kawo sauyi bisa abin da ya shahi tallace-tallace filmomi ko tiyatar da dai sauransu wannan zai sa matasa su dogara da kansu kuma sun san abin da suke yi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger jama'a sai ka faɗi mun jiya malam ya faɗa da an ce wa'azi ne ya faɗa wannan gaskiya ne shatan zamani To agogo a can yamai din na cewa karfe 4 ne da minti 19 a ma'anan Washington DC karfe 10 na safe ne da minti 19 yanzu ga shirin shirinmu na gaba. nan da wasu kwanaki masu zuwa ne takamaimai ranar ashirin ga watan janairun shekarar 2017 shugaban amurka barack obama zai kammala wa'adinsa na biyu a matsayinsa na shugaban amurka na 44 inda ya zamanto ɗaya daga cikin shugabannin amurka da suka fi samun karɓuwa a tarihin wannan zamani da muke ciki da kashi 59 cikin 100 a tsakanin jama'ar kasar sai dai shugaban zai bar ofis ne bayan da zaɓinsa na wacce za ta gaje shi bai yiwu ba wato hillary clinton wacce ta sha kayi a hannun ɗan takarar jam'iyyar republican donald trump wanda ya sha alwashin sauya wasu tsare-tsaren gwamnatin obama masu saurare sai a ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin shirinmu na duniyar amurka na wannan mako inda za mu yi dubi kan irin muhimman batutuwan da suka faru a lokacin mulkin shugaban na amurka mai barin gado wato barack obama sunana mahmud lalo ganin bakan fata ba amurke dan asalin amurka matsayin zababben shugaban amurka yana rike da hannuwan 'ya'yansa mata da kuma na uwar gidansa wani lamari ne da har abada zai ci gaba da nuna wa amurkawa wanda ka iya lashe zaben kasar if there is anyone out there who still things are possible idan akwai wani da har yanzu yake kokwanton cewa amurka ƙasa ce da komai zai iya faruwa ko yake mamakin cewa har yanzu burin kakannin kakanninmu na cika a wannan lokaci ko kuma yake dasa alamar tambaya akan karfin mu wannan dare shine amsarsa obama dai shugaba ne wanda ko da masu adawa da shi ma sun yi na'am da irin tarbiyyar da yawa 'ya'yansa mata kamar yadda alan lichman kwararre a fannin rubuta tarin shugabannin ƙasa ya ce Kusan za a iya cewa ya fi kowane shugaban ƙasa wajen tafiyar da iyalansa a lokaci guda da harkokin mulki, kuma wannan ba ƙaramin abu ba ne. A lokacin da ya kama mulki, abin da Obama ya fi mai da hankali a kai shine ganin yadda za a kama Osama Bin ladin shugaban kungiyar alka'ida wanda ya ta yawa tsohon shugaban Amurka George W. Bush. Amma a yammacin ranar biyu ga watan Mayun shekarar 2011, Obama ya yi wa Amurka wannan jawabi. A wannan dare, ina mai sanar da ku Amurkawa da al'ummar duniya cewa Amurka ta kai wani sumame da yi sanadin halaka Osama bin Laden, shugaban Alka'ida, wanda ɗan ta'adda ne da ya yi sanadin mutuwar dabban waɗanda ba su je ba su gani ba, da suka haɗa da maza da mata da ƙananan yara. Sai dai ba a jima ba, wannan nasara ta kashe bin Laden ta dishe. bayan da mummunan yakin basasan siriya ya barke a kuma ranar 21 ga watan agustan shekarar 2012 obama ya gargaɗi shugaban siriya bashar al-assad lamarin da ya ta'addabar shugaban amurkan we cannot have a situation where chemical or biological weapons are falling into the hands of the wrong people. Ba za mu amince makamai masu guba ko kuma na ƙare dangi su rika fadawa hannun mutanen da bai dace ba. Mun fito ƙararren mun gaya gwamnatin Assad da sauran masu ruwa da tsaki. cewa ba za mu lamunci yin amfani da makamai masu guba ba. Shekara guda bayan haka masu sa ido a yakin na Siriya sun ce dakarun Assad sun kashe mutane sama da dubu daya ta hanyar yin amfani da iskar gas ta sarin. Sai dai ba yadda suka yi tsammani ba, Amurka mate komai kan hakan ba. Wani mai bincike ɗan asalin Siriya mai suna Hyde Hyde ya ce a wannan lokacin ne mutanen Siriya suka fi da tsammanin samun ɗauki daga Amurkan. What's happening in Syria is just another battle and the biggest fight there. Abin da ke faruwa shi ne yaƙin Syria an ɗauke shi ne tamkar matsayin kamar sauran yaƙe-yaƙe. A nan cikin gida kuwa bayan an gama da aka yi ta yi kan matsalar nuna warin launin fata, gwamnatin ta Obama ta fuskanci matsaloli da dama. Kisan da wani farar fata yawa wasu baƙaƙen fata su tara a lokacin suna addoyi a wani coci a bara. ya sa shugaba obama ya yi kira da ayi koyi da irin yafiyar da iyalan mamatan suka yi wa farar fatan da ya kashe musu 'yan uwa a fagen harkokin diflomasiyya kuwa shugaba obama ya kauce wa bin sahun irin tsare-tsaren gwamnatocin da suka gabata inda ya mai da hulɗa da ƙasashen bama da cuba a can babban birnin havana obama ya yi wannan kira ga al'ummar ƙasar ta cuba idan aka lura akwai hanyoyi da dama da amurka da cuba suka zama 'yan uwa waɗanda suka yanke zumunci na wani tsawon lokaci duk da cewa jinin mu ɗaya lura da cewa wa'adin shugaba obama na gab da karewa amma shugaban ya ce shirin da ya samar na haɗa kan matasa domin koya musu dabarun shugabanci zai ci gaba da ɗorewa. masu sauraro a daidai wannan gabar kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka wanda ya dubi kan irin muhimman batutuwan da suka faru a lokacin mulkin shugaban amurka barack obama mai barin gado sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu za mu zo muku dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji murayinsu musamman ma cindy sen da ta haɗa ainihin rahoton mahmud lalo ke taya kowa murnar sabuwar shekara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc yanzu kuma ga Nazir Ahmad Hausawa da wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga hannun Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Abubakar Dan Gusau FKY suka ce Assalamu alaikum BOA Hausa ku gaya wa kasar Amurka da Rasha cewa ya kamata kasashen biyu su sani babu abin da ya fi zaman lafiya da kyakkyawar alaka da abokan hulɗa daɗi. Muna fata Allah ya sa wannan saɓani nasu kada ya shafi ƙasashe musamman ma ƙananan ƙasashe masu cin gajiyarsu. Sai saƙon Arabi Awal mai faci gidan Madi da Shu'aibu Diamond gidan Madi da Jamilu Longai mai shayi gidan madi da esbin abdallah sokoto tarayyar najeriya suka ce hakika hukumar efcc kin cancanci yabo a bisa samun wani babban sakatare na gwamnati da motoci 40 tabbas wannan ya nuna mana cewa efcc tare da gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari kun fara yaƙi da cin hanci da rashawa na gaskiya kuma ba sani ba sabo da fatan za a gurfanar da wannan sakataren gwamnati da aka samu da motoci 40 a gaban kotu domin hukunta shi daidai da laifinsa sai wannan saƙon ya ce assalamu alaikum boa hausa da fatan kuna lafiya al'ummar arewacin najeriya muna jinjina ga dakarun sojan najeriya kai kuma shekau ka sani Kunnan jaki ya daina baiwa kura tsoro sako daga Safiyanu Gumal zangon daura. Sai wannan sakon da yake cewa ban kaɗo wani babban sakataren gwamnatin tarayya wanda ya mallaki motocin shiga na alfarma har guda arba'in. Wata nasara ce a ƙoƙarin gwamnatin shugaba Buhari na kawar da sama da faɗi a tsakanin ma'aikatan gwamnati. Da fatan gwamnatin za ta yi binciken ƙwaƙwaf domin gano yadda wannan tahaliki ya mallaki waɗannan motoci. Sako daga Mahmud Salihu Kauran Namo da a jihar Zamfara. sai mu na ƙarshe daga isuhun dila faki da kabir abubakar bulan yaki alasa na faɗi sunan daidai ya ce tabbas a shekara ta 2016 mun tazo da abubuwan tarihi daban-daban inda a cikinta ne muka samu matsalar kare tattalin arziki a najeriya da matsalar tsadar kayan abinci da na masarufi sannan a cikinta ne rundunar sojan najeriya ta samu nasarar kwato dajin sambisa daga hannun masu tada kayar baya na boko haram allah ka sa mu yi kwana da dukkan abubuwan inda da ke cikinta baki ɗaya amin yanzu kuma ga babu yakubu ya dawo da labarai a takaice tattalin arzikin kasar philippines ya samu haɓaka fiye da duk wata ƙasa wato na kudu da maso gabashin asiya a wannan shekara sakamakon wata hudar diplomasiya da china da japan da kuma karuwar kashe kudade a fannin gine-gine darajar kayan da ake samarwa da ayyuka a philippines ya karu da kashi 6.7 cikin 100 a shekarar 2016 bisa ga kiyasin gwamnati darajar a watanni ukun ƙarshen shekara ya kai kashi 7.1 cikin 100 wanda ya haura duk wata ƙasa ta asiya idan ka kwatanta hukumar lamuni ta ƙasa da ƙasa ta imf ta kimanta tattalin arzikin philippines ya kai biliyan 311 kakakin shugaban philippine ernesto abela ya lissafto wato nasarori da kasar ta samu daga hudanta da kasashen waje wanda su ne suka yi sanadiyyar bunƙasar tattalin arzikin ƙasar masu haro da haka bai kawo ƙarshen shirin namu a daidai wannan lokaci sai kuma can an jima insha Allah za mu sake dawa wato da karfe 9 da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wato 8 da rabi kina agogon Ghana kafin nan bari mu taya iyalan alhaji ado musa kalla da na alhaji samanin lawal muna auren 'ya'yansu mufida da ahmad wanda za a ɗora a masallacin murtala da ke gefen titin zurot a kano ranar lahadi mai zuwa da fatan allah ba da zaman lafiya yanzu a madadin baba yakubu makeri da kuma jule lathis gersh da ta haɗa wannan shiri sai injiniyan mu john muhammadu lalu ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc sai dai kada ku yi nisa ga usman maryam da safina da shirin yau da gobe